yawon bude ido babbar hanya ce da ke taimakawa kasashen duniya samun kudaden shiga domin a wata ƙididdiga da kungiyar kula da harkokin yawon bude ido ta duniya ta fitar ta tabbatar da cewar harkar yawon bude ido ta tallafa wa tattalin arzikin kasashen afirka musamman a shekarar 2014 inda tattalin arzikin kasashen ya karu da kusan kaso 4 bisa 100 wato mikidarin kudi har dala amurka biliyan 160 kasashe dai irin su najeriya sun dukuwa wajen samar da yanayi mai kyau domin jawo hankalin masu yawon bude idon Boss Mustapha shi ne sakataren gwamnatin Najeriya. This government has attractive investment incentives for investors in the tourism sector. Gwamnatin Najeriya ta yi tanadi mai kyau ga masu shigowa domin zuba jari da masu yawon bude ido. Mun yi tanadin wuraren shakatawa da wuraren cin abinci mai kyau da na kwana da kuma kyakkyawan tsaro ba wai ga 'yan ƙasa ba kawai har ma da masu zuba jari da yawon shakatawa. sai dai kasashen afirka musamman irin su chadi nigeria niger murushiya da tunisia da sauran kasashen da afirka na fuskantar matsalolin tsaro abin da ke neman kawo kuma baya ga harkar yawon bude idan lamarin da ke kawo barazana ga tattalin arzikin kasashen nasu batu amir shine ministan ma'aikatar kula da harkokin yawon bude ido ta niger cikin niger muna nema babun kasuwan na aikin kwarai-kwarai a can da aiki ne da yake yana da muhimmanci kwarai wurin mu shekarun da suka wuce rashin kwanci hankali ya sa wannan aiki ya rage kwarai kenan muna kira ga kasashen mu duka su taru a yi yaƙi da wannan rashin kwanci hankali wannan rashin kwanciyar hankali yana kawo kasa kwari cikin wannan hanya ta yawon bude ido shi kuma alhali yau a cikin kasashenmu aiki ne da yake iya kawo amfani da yawa shi ma dai shugaban kungiyar yawon bude idon ta najeriya alhaji sale ya rabu cewa ya yi tabbas an samar da cikakken tsaro harkar yawon bude idon za su rike kasa ita kadai idan ka duba a duniya kasashe da yawa suka danganta ga wannan harkan domin yakan na ɗaya yakan kawo ayyuka ga mutane yakan kawo ci gaban kasa a gdp ɗin kasan takan karu taron da ya samu halartar wakilan wasu kasashe a matsayin 'yan kallo wadan fantifa wakiliya ce da ƙasar thailand kuma ta ce baya ga harkar tsaro ya zama wajibi Najeriya ta kufa wajen kyautata harkokin samar da wutar lantarki nata. You need at least 50,000 megawatt, not just 3,000 megawatt. This is the way you can attract many tourism to come. Ya zama dole Najeriya ta tashi tsaye wajen samar da hasken wuta mai karfin megawatt dubu hamsin. ba wai megawatt dubu uku ba wannan ce kawai hanyar da za a samu tururuwa masu zuwa yawon bude ido najeriya ta haka ne kasar mu ta thailand ke samun tururuwar 'yan gudun hijira da suka kai miliyan 30 a duk shekara. Thailand draw over 30 million tourism annually. a kwashe kwanaki uku ana wannan taro a Abuja, Najeriya. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, RFI Hausa.